Kalar الرحيم قال Rahmatullahi النووي fi الله عليه في wannan zai zo majalisunmu na arba'in da shida insha Allah za mu tashi babun annahyu an zikri wal kalami ala khala babun da zai yi batu akan hari a game da ambatan Allah ko kuma yin surutu ko magana ala al khala alhali mutum yana bayan gida alkhala kamar yadda aka ambata mana wurin da ake zuwa a je a zaga shine ake ce mishi alkhala min alkhalwati daga kebewa ne daga kebewa duk da kuma sukan ce masa albaraz albaraz shi kuma bayyana kenan kaga yadda suka yi amfani da kalmomin guda biyu alkhala kebewa albaraz kuma bayyana وبرزوا لله الواحد القحار هذا برزوا أي ظهروا ممتاني فنيفا سوكا شيء مباين باي سوكي شيء مسا براج سبو دجاجي أكي بتاح شيء كما جاجي كيلي وشيسا سيدا شيء مش براج أما يجد كما سوكي شيء الغائب شيء ما سوننسى الغائب الغائب باباين جدا وأسلي wurin da ake yin bayan gida amma dai bayan gidan da hausa mu ba <laughs> kaga bayan gida ai asali bayan gida wuri ne amma sai ya zama abin da ake yi a wurin sai aka kira shi da shi to shi asali daga larabci ne alghaib suka ce ismul makan ne ala khilafil qiyas eh, domin ya kamata ya zama mighwat ne eh, ko kuma maghwat kai ya kamata ya zama magwaqul maf'al wurin da ake yin bayan gida to sai suka sa shi ala wazni ismil fa'il sai suna cewa ghaib kaga ala wazni fa'il to shine wurin da ake sannan kuma ana ce masa al-mirhab famma al-mirhab so wurin da aka gina din sai idan ya gina kamar ka ce salga ko matsayi to ita ce ake ce mata al-mirhab ko ta zamani ko ta da ita ce ake ce mata al to a takaice ne duk waɗannan sunayen su ne a larabci to hanyar da aka yi a game da ambatan Allah idan mutum yana ban ɗaki haka nan da magana mutum yana cikin ban ɗaki yana biyan bukata ya kama fira to an yi hani game da haka sai ce yukrahu dhikru wal kalamu hala qada'il hajati ba a so a ambaci Allah ko kuma a ra'ayin magana hala qada'il hajati daidai lokacin da ake biyan bukata ba a san mutum ya rika magana sawa'un kana fi sahara'i daidai ne wannan biyan bukatar da ake yi a fili ne a daji ne sahara kaga sahara kautin buniya ko kuwa ba nan waje ne a ban bayika kenan irin bayukan mu ne yanzu to duka ba a so yi kurau ba a so abin da ake ce mu makaruhi mun sani shine ma na hashari'ul hakimu an fi'lihi nahyan ghayra jazir halin da shari'a ta yi amma ba ta karfafa ba amma magabata sukan ce mu abu makaruhi idan ba su da nassi ƙarar da ya haramta shi wannan yana cikin tsarin al'imamu malik an san wannan da yawa a wajensa sai ce a kira in ka koma wajen wasu malaman da ba su kai al'imamu malik ta warwa'i ba kai tsaye za su yi ma haramun amma shi tun da ba yi da nasi sarihi a kai to yana ciki yana jin tsoron ya shiga cikin wala ta koyo ne mata fito alsinatukum alkalib hadha halal wa haza ha'a. Ya litaftaru ala ya alkalib to sai ce a kira duk suna amfani da wannan sannan kuma a ƙwaranance kalmar makaruhi mummunar kalma ce da Allah ta'ala ya lissafa miyagun ayyuka a cikin sosin isra'i sai ce kullu zalika kana sayyi'atan a wata qira'a inda rabbika makruha a wata qira'a da tafi zama sha'i'a kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kaga makruha kaga kalmar ko dai a wajen malamin fiqhu abinda ba a hana aka hana amma ba a karfafa hanan ba ne sai su ce abinda in ka bashi za a baka lada amma idan ka aikata shi kuma ba za a kama ka da alhaki ba to ba a so magana wa sawa'un fi zalika kuma daidai ne a cikin wannan jami'ul azkar wal kala dukkan zikiri tun daga karatun alkur'ani mutum ba zai shiga bayi yana biyan bukata ba <coughs> sai kama kira a irin ta yara a san yara wani zuba duk karatun su sai a gama fara farjima da su ai ta yi su yi karatu su ke sai sun shiga bayi ko sai ka ji kuma karatun na tashi <laughs> wal kalam ko kuma tira mutum ya ci surutu illa kalamar baruwa ce sai dai magana ta lalura mutum ya shiga bayi shi ke nan kawai ya je ya gama biyan ta kawai ya kunna famfo ɗin a najeriya <laughs> ba ruwa to kaga wannan kalamun zarura ce ce zai ce don allah a kama ruwa amma ka ce don allah ya ga mutum ya ce don allah ya faɗi sunan allah a bayi kuma bai da tsarki to kaji ne hatta kala ba'adu ashabina al-imam al-imam an-nawawi har wasu daga cikin mutanenmu na mazhabin shafi'iyya suka ce a aqasa idan ya atishawa la yahmadullah ta'ala mutum ba zai hamdala ba wala yushammitu isan sannan kuma idan ya ji wani yayi atishawa ya ce alhamdulillah ba zai ce masa yarhamuka Allah domin zikiri ne kun ga waɗannan ku haƙoƙan musulmi a musulmi sittin ko haƙƙin musulmi ne amma kuma an ce ba za ka yi ba wala ya gudu salama ka gani shi ma haƙƙi ne ba za ka mayar da sallama ba mutum yana bayi ke ya yi sallama to ba zai ce wa alaikum assalam ba li'anna min asma'illah wala yusibu almu'azzina sannan mutum ba zai amsa kiran sallan mai kiran sallah ba idza sami'tum almu'azzina yaqulu yu'azzinu faqulu mithla ma yaqulu almu'azzin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni in kuka ji ana kiran sallah to ku faɗa abin da mai kiran sallah yake faɗi to nan mutum ba zai yi ba ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا ويكون المسلم والذي يسلم زي زما مقصرا يا يا يا يا سنتنا باي to ya taƙaita a game da haƙƙin shari'a domin ya ɗora masa aiki la ya sahiku jawaba bai cancanta a amsa masa ba shi yasa suke ambatawa cikin wuraren da ba a mutum sallama zai faɗa mana a gaba can wuraren da ba a mutum sallama haka in ka ga mutum yana bayi domin ko kai ba zai amsa ma ba hmm. amma sai dai in kuma ka san ba ka san yana bayin ba mutum ya shigo cikin gida sai ya sallama ko kuma ta waje ya kwana sallama shi kuma mai bayin yana jiyowa daga bayi to ba zai amsa masa ba to a nan kuma kaga shi bai da laifi tunda bai sani ba amma mutum ya zo wucewa sai ya gauni yana bayan gari a bayan gari to shi ne in ya masa sallaman ya kasance mu kasse mun gani? wal kalamu bi hadha kullihi magana da irin wannan gabaki ɗaya makruhun ba a so karaha ta tanzihin amma makruhi ne na tsakake ladabi ladabi ne shi ne suke nufi da karahatul tanzi eh, abu ne da aka sa aka ce ta a yi a matsayin mutum a kara ce masa ɗabi'unsa a ƙara masa ladabi ya zama ne ƙarin kamun kai duk yana shiga cikin babu mawu'a eh, kuma ko kai yanzu kawai zai fitar da mutum yana bayi kawai yana tira kawai zai ka ji mutuncin shi ya ɗan zibi a wajen ka wala ya haramu ka gani ba haram ba ne fa in afasa fa hamidallaha ta'ala bi ƙalbihi. amma da mutum zai yi atishawa sai ya hamdala amma a zuci ولم يحرك لسانه بموت عرشي فلا بأس توبا قولي kun san karatun sirri na sallah wajibi ne sai mutum ya motsa harshe shekul islamu taimiyya rahmatullahi alai an masa tambaya ya ce wajibi ne idan mutum yana karatu a sallah karatu kira'a sirriya la budda min tahriki lisanihi biduni an yusmi'a ghayrahu sautahu za ka riƙa motsa harshe waɗannan biyu makarijin hurufi ɗin ra'isa waɗanda ake ganin su za a ga suna motsi sai dai hanci ba za a gaya motsa ban kai gunna ana gunna a cikin alaran ba ba a gunna a cikin to waɗannan dai da harshe da labba kaga su ne ake ganin su da kuma haƙura amma ba za a ji sauci ba to nan kuma ko harshen ma ba zai motsa ba in ji al'imamin nawawi a zuciyar kar mutum zai wa kadhalika yaf'alu halal jima' a lokacin tarawa da iyali shi ma ba za a yi ba a ba a ziki ba a ba a karanta ƙur'ani sannan kuma ba a magana shi ma ladabi ne wannan al-imam ibn qayyim umma kuma ta ya tattauna kan zikiri a wannan halin a cikin alwabil sayyid da muka karanta ya tattauna a kan ba dai akwai zikiri ai law anna ahadakum حين يأتي ahlahu كو إذا أتى أهله قال قال الدعاء دعت اللهم جنبني الشيط جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال قيوا من ذكره والله أعلم وننم بيانا فكهني الإمام النووي رحمة الله عليه يي تسي ذي كامل هجة سيتوينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يهود سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ya ce wata rana wani mutum ya wuce ya ga manzan Allah sama yana zagawa yana biyan bukatarsa biyan bukata ta bawani fa sallama alai sai yamma manzan Allah sama sallama wasu ababan in ana ambatan su na manzan Allah sallama wasu sai su ga wani iri shi fa manzan sama rayuwar shi gabaki ɗaya koyarwa ce idan annabi sama zai yi wani abin a boye to ya zai abu a gani ku bani wannan amsa na sha wannan tambaya akwai abin da kai a wajen kai kana ganin wani abu ne da za ka ɓoye saboda rayuwarka ba ta koyarwa ba ce ba wanda kake kana ba wanda aka ce koyi da kai ko ba ka ba wanda aka ce koyi da wani a cikin mu amma man za ta sama wa in tsutsi'uhu tahtik man na rasul a tsaha Allah shi aka ce ai koyi da shi to kaifa na tsaye uku wa kaifa nattabi'uhu kaga hatta na ra'a amalahu sai mun ga aikinsa mu ina nufin sahabbai waɗanda suka yi mana riwaya su ruwaito shi yasa abin da su gama zan sama ya sai su je su tambayi matan shi ma ya yake kaza sai a basu bayani domin rayuwarsa hayatuhu kulluha tashri'u rayuwar manzo sama gabaki dai shari'a ce ko yasuwa yake sai an gani a ruwaito sannan a aikata to shi ne kai mamaki kaji an ce manzo Allah sama yi bawali wani ya gan shi yanzu kila malamin islamiyya wani ɗalibin shi ma bai taɓa gani yana bawali ba ko in ya yi kuma yanzu za a ɗauka a matsayin yana cin hawaribul mawu'a to amma shi ba wanda yake koyi da shi me zai koya ma mutane صلى الله عليه وسلم فسلم عليه والنبي ثم سيما من ظل ثم سلم فلم يرد عليه manzo so bai mayar masa da sallama ba kun ga mai da sallama mai hukuncin shi hukuncin mai da mayar da sallama hukuncin ta wajibi wajibi yana ɗaya daga cikin matsalolin da malamai suke ambata da mustahabbai da wajibai amma an fi son mustahabba raddu salam wajibu والابتداء بالسلام مستحب والمستحب هنا أولى من الواجب ka zama kai ne za ka fara yin sallama ya fi ka jira ka ce ke amma ko da kai kake da haƙƙi yusalli wa ala alkabir walam yusalli da alayka wa anta kabir fa salli ma lisagir kaga sun ke kabiran hakikatan kenan eh, bai ma sallama ba kai ka mishi ka koya masa ka zama babba da gaske to kaga shine wannan to amsa sallama ba wajiba ce mutum ya amsa amma yin mustahabbi ne to an fi son mustahabbi kamar zama da alwala yin alwala wajibi ne zama da alwala ko mustahabbi ne to an fi son ka zama kana zaune kana zama da alwala ko da yaushe kage yana ciki wa an al-muhajir ibn qunfus radiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا صحابي المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه يشي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نازو وجن من ذال سما من ذال سما ينا ديا بقاتا ينا زاجا ياوا إرم تبولي فسلمت عليه سينا متسلما فلم يغد حتى توضع من ذال سما بي أمسى من بحر في دي الولا يا جماعة الولا سيتم وعليكم السلام أجيكم يا أجا سلم أمسى واحد a matsayin wajibi ne amsa duk wanda ya maka sallama ya sa maka makata hmm, ya sa maka makata a kai ko a wuya dole ka amsa sun ma'ata zara ilayya daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bani uzurinsa ya ce mu وقال inni karitu an azkura allah ta'ala illa ala طهري ce ba na son ambaci sunan Allah ne face a cikin tsarki face ina cikin tsarki ba na son in kira sunan Allah kaga assalamu alaikum assalam assalam ismun min asma'illahi ta'ala alhusna na ɗaya daga cikin sunayen Allah da suka tabbata a cikin alkur'ani mai tsarki ko to shi ne wannan mazan su ba shi wannan sannan wanda ya koyar da mu wani ladabi kada ka riƙa yin abin da mutane za su zarge ka yi ƙoƙari ka riƙa faɗan ma mutane uzurinka duk da cewa ba wajibi ba ne kuma a rayuwa komai kuma sai ka ba da uzurinka amma dai ka riƙa yi yafi mun gane akwai uzurin da bai faɗuwa imamu malik rahmatullahi alai a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ya daina fitowa sallah fitowa sallah baya salatul jama'a an malamai sun ta tattauna wasu dai kowa na ta faɗi bai taɓa faɗin kuma ga dalilin sa amma dai da yawan malamai sun ce rashin lafiya ne da ya shafi mafitsara haka suke faɗa amma dai ba wani sanadi da ya karfafi wannan maganar da karfi duk malaman da suka ambaci wannan ba su faɗa ba kuma neman malam bai faɗi uzuri ba to da wannan suke cewa ba kowane uzuri bane ke kama mutane bayani amma asali shi ne ka faɗi uzurinka saboda ne saboda fitar da mutane daga zargi su zarge ka eh, domin idan zargi yawa a cin al'umma to ɓata zamantakewa yake daga cin asbabu a cin asbabu fasadil hayatin shima'iyya akwai akwai zace da zarge-zarge in an zarge-zarge suka yawa da zace-zace to al'umma za ta lalace mu'amalar za ta lalace Allah shi kyauta to kaga wannan kenan sannan kuma hadisin ya karantar da mu ashe daga cikin illar da ta sa aka ce ka ambaci Allah saboda ba a cikin tsarki ba a cikin tsarki sai aka ce ka ambaci sunan Allah aw qala ala tahara ba ala tuhurin ba eh, Hadisun eh kaddid dai kalmar حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحته الإمام أبو داود يقويته الإمام النسائي يقويته الإمام ابن ماجه أغدي أصحاب السنن سرويتهم بند الإمام الترمذي da sanadi wanda yake sanadoda ba ɗaya ba wanda suke ingantattu sau da ka a takaici kenan ba a san mutum ya zama yana magana idan yana biyan bukata amma karaha ce makaruhi karaha ta tanzihi eh, inda mutum zai bai saba ma Allah ba to Allah ya taimake mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين